kullum alam ittifaqan dukkan su fi'ilulluka ne bisa ittifaqin maluman nahwu kana da akwatu wa dukkan su fi'ilulluka ne bisa ittifaqin maluman nahwu illa laysa sai laysa kawai akan laysa kawai aka samu sabani wa dhahaba al-jumhur ila annaha mafi yawan maluman nahwu sun tafi akan cewa ita ma laysa fi'il ce وذهب الفارسي في آل قولين الفارسي من دير السمة تنجنونسا وأبو بكر بن شقير أبو بكر بن شقير شيما جسم دير السمة تنجنونسا إلى أن حرف كنت في أكن سوى ليس إنا بافي بل ليس حرف وهي ترفع المبتدا كان وأخواتها إنا تنفع المبتدا سمع وجبت مبتدا رفوع وتنصب خبرا فانكم مثلا نسبت خبر مبتدا سواء كان مبتدا في اجراشي في اجرا مبتدا اسم كان مرفوع فان الخبر مبتدا في اجراشي خبر كان منصوب shi ne ma'ana wa yusammal marfu'u biha isman laha ana kiran sunan da aka masa rufa saboda ita kana da uwanta ana kiran da ismu kana ko ismu tsaye daga cikin yan uwan kana wal marfu'u biha khabar Allah sannan kuma ismin da aka nasabta shi saboda kana ko tsaye daga cikin yan uwan kana ana kiransa min kabar da kabar ga kanan ko ga ɗaya da cikin yan wanka to waɗannan filin duka kana wa kawatu haɗin nan wa hada ya tafalu usman sun ka suka shi biyu minha ma ya amalu hada al'amala bila shafin daga cikin su wata akwai kashi kenan kashi na farko yana wannan aiki na ya yi wa mubtada rufa a kira shi da ismi na mubtada ya yi wa kabar nasba a kira shi da khabar na nasba na Kabar Rana? yana wannan aiki ba tare da wani sharadi ba ga masu yin wannan aiki ba tare da sharadi ba ya iya yin kana da balla da rata da abha da asba da amfa, da fara da laifin wadi ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط دقتك وإن كان وأمنا جنة وأخواتها جنة أقول أن بايا وأن أيكينا رفعنت مبتدا لكم نسبا خبر في تعريف الشرط وشي وأن اسم لديه شي ما يكتب فشي وهو الإثمان aluhuma ma yushtaratu fi amalihi an yasbiqahu nafyun lafzan aw takbira na farkon su shine daga cikin sharadi ko abinda ake sharɗanta masa kafin yayi wannan aiki ana sharɗanta masa korewa ya gabace shi kore wannan ko da sa, ko kuma kore wannan kaddara shi ake ba ba ta da an mace lafazinsa ba shine ba na lafazin aw takbira a rigaye shi da korewa kore wannan ko dai ga lafazin sa kuru-kuru ko kukar da rashin za'a au shigo na fiye ko a rigaye shi da abin da ake kira kama da korewa amma ba korewa ana nufin kama da korewa shi ne hane da su neman addu'a da sauransu su ake kira su kama da korewa so su waɗannan wanda sai nafiyu ya gabace su ko nafi ƙarara ana gani ko a ƙaddara ko shibhu nafi ya gabace su waɗannan guda hudu ne wahu arba nan karatun mu zai tashi su hudu ne ga sunan zada da bariha da fatiya da infak to ga misalin fa misalin nafi lafzan misalin nafiyu ya rigayi ɗaya daga cikin wani abubuwa guda hudu kuma nafin ya zama to lafazi ne kurukuru da ake gani shi ne ka ce misali ka ce ma za da zaidun ƙa'iman ma ta ga wannan nafi ne kuru ana ganin sa kuru-kuru ko ma za da zaidun ƙa'iman زيد اسمه ما زال هو مرفوع بما زال قائما كما خبر ما زال هو منصوب هو ومثاله تقديرا كان مثال نفي يرجعيش يعني اما نفي النباوي انا جنسه بني هو عم بتجي بني اه قدرك كويس لا يشكون كل shi ne ƙaunar ta'ala inda ya zo cikin faɗin Allah maɗaukin sarki da yake ƙalu ta Allah tafta udaskuru yusufa ma'ana ƙalu ta Allah din nan ai ta Allah la tafta udaskuru yusufa سورة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حضرا أو تكون من الهالكين ai la tasab wala yuzafu an-nafi ma'aha illa ba'da ba a goge nafsin na a goge lafazinsa sai in yana lafazin yana tare da rantsuwa kaga nan an ce tallahi tallahi tasab inda babu tallahi din dole a ce la tasab da za mu ce abin nan babu tallahi sai a ce ƙalu la tafta'u tasburu zuwa amma tun da akwai rantsuwa riga ya shi da rantsuwa to wannan ana iya cewa tafta'u bi ma'ana la tafta'u din akwai nafsin din amma an goge kada rayu kawai shine mana kal ayatul karima kamar da muka ambata a wannan ayatul suratul yusuf amma akwai wani kuri kuma da za mu gaga shi nan an ambaci ɗaya daga cikin abubuwan na guda hudu ba tare da nafi ba sai dai kaddara kawai kuma ba tare da kasance ba ba tare da kasance ba ba tare da kafa ba shi kuma nan ya faru ne za mu kira shi za mu kira shi shizo za mu kira shi ne shizo shi ne ma'ana wa kashasar hasu wa ƙashar zarhar wato goge na fi'in nan ba tare da cewa ƙasami ya rigaye shi ba to wannan ya zama shuzuzi ka kauli shayar kamar da ya zo cikin maganar mawaƙi da yake wa abrahu ma a damar lahu ƙaumi bihamdillahi muntaniƙal mujida kaga da an ce wallahi abrahu da ba damuwa da babu shuzuzu da wakan nan za a rubuta ta ne kamar sai wallahi abrahu ma a adama Allah qaumi da babu shuzuzu amma yanzu babu wallahi babu tallahi babu billahi sai aka ce kawai wa abrahu ta wannan shuzuzu hmm? wa abrahu ma a adama Allah hmm? وأبرهن ما أدام الله قومي وتلا أبره بذن قشيبا ما أدام الله قومي ما dai Allah ya wanzar mini da mutane na da suke taimako na suke karfafa ni to ba zan gushe ba alhamdulillah ya zama Allah ba zan gushe ba muntaqan muntafiqan hmm? ina wanda yake ma'abocin damara ina mai damara na yi damara ta na hau doki na da rike takobi na da fuskanci dukkan wata wani kalubale wato wato mun tani tsari ai sahiba da tsatsi mai damara hmm? yawancin mahaya doki suna bukatun kamar hmm? mudidan kuma mahayin doki matukar Allah ya wanzar da jama'a ta hmm? to ba zan gushe ba da godiyar Allah ba zan gushe ba ina mai samun damar yin damara na hau doki na lafiyayye ai la abrahu muntalifan mujidan ai sahiban nitsafin wa jawadi wato ma'abucin nitsaf bel ko damara wa jawadin da kuma doki ma a damar lahu ƙaumi matukar allah ya wanzar da al'ummata ko jama'a ta da suke taimakona suke kare wa ana bi zalika annahu la yazalu mustaghniyan wato da wannan magana ta yana nufin shi ba zai kushe ba mustaghniyan yana wadatacce ma baki baqiya lahu qawmu matukar jama'a fa suna sai gare shi wa hadha ahsanu ma humila alayhi albayt wannan fassara ita ta dacewa ita ce fassara ta dacewa da ta bi dacewa a dora wannan baiti akan domin muntanikan ne yana iya daukan wata fassara da maimakon a ce sahibu ne daki ne zama to sahibu kalami an fahimta to misalin nan biyu da muka karanta alusa allahi tafta wa taskuru yusuf da kuma wa abrahu ma adama daman lahu kawai duk wajen nan an rigaye su ne da mai da nasi ba shi su nasi to ga misalin kuma shibbu nafi ana shine wa misalin shibbu nafi shibbu nafi wal murad bi anna abinda ake nufi da shibbu nafi shibbu nafi ana nufin hani nahi kun san annahi daban annafi daban ko korewa daban hani daban to shi ma hanin yana kama da korewa ko da ba korewa wace ɗari bisa ɗari shi kuma nan kamar kauli kamar kauli kamar kace la tazal qa'iman ay la tazal anta anta din nan shine ismu zala an fahimta sannan qa'iman kuma wannan sabaru zala to kaga zala din ya zama to domin yi aiki amrika yayi da mai shigo na shi shine la hani wa min qawlu daga cikin wannan misali na shibul na nafi wannan bai da zamu karanta daga cikin misalin wannan akwai qawlu fadar mawaki da yake sahi shammir wala tazal zakira al shammir wala tazal zakira al tifanis ya nisyanuhu dalalun mubin sahibi mara sahibi sahi wannan tafsir ne na sahibi sahi ai ya sahibi shamil kimba wala tazal wala tazal kaga wala tazal mazbukun bi shirmi nafi wala tazal anta anta dinnan shine ismu min ismu zalik wadi zakir wannan shine kabaru yawwa wata abokina ya abokina ka cimba kada ka kada ka gushe kana mai kada ka gushe kana mai ambaton mutuwa ko mai sanan mutuwa fa nisyanu domin manta mutuwa mutum ya zamanto ba ruwansa da ba suna mutuwa ta yi balalin mubin fata ce bayyanan nan wannan baiti kun san a cikin karatunmu na aro akwai mun bayyana da nau'ukan baiti wannan wani irin baiti ne na akwai da zai jiwa mudawar shi ne almudawar kun fahimta almudawar menene tarihin almudawar za a samu lafazin da sashensa yana بيتي baiti sashensa kuma yana ajibin baiti albaitul mudawar هو الذي اشترك شطراه شطراه أي شطر البيت وعجب البيت اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها من الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني نعم haka wa du'a haka idan aka rigaye shi da addu'a shi ma menene sunansa shukun nafi ka kaulika kamar faɗa ka la yazalu Allahu muhsinan ilayka la yazalu Allahu Allahu din nan ismu ismu zala huwa marfu'un bi zala wazi musilan fa kabaru zala huwa mansubun bi bi zala لا يزال الله ممتنا إليك وقول الشاعر وقول الشاعر هكذا كما فأما ما وأكيد ألا يسلمي يا دار مي على البلاد ولا زال ولا زال منهلا بجرعاية القتل ولا زال منهلا بجرعاية القتل القتل أنا شيني اسمه زال ولا زال الدعاء ألا يسلم يا دار ميا ألا سوار أسلم في في في وتكي كيلا فيها هو كيلا فيها دون دار على ربشي ما تشي جدا ما تشي على ربشي أما هذا ذكر وسجد سماه أمانا مجنون mutum ba zai ce gida ta ba a a gida na ɗaki na amma gona ta gado na amma katifa bar mata wadda madafi na mota babur na keke na ba da take ke ta ba ya mana hauka janjali hamad ya ba wani to ya yi kyau ala ya fulani ya gara mayyadin nan mayyata mayyata amma nan an yi tarke ne to ana tarke ne a tarkibul al'isni a share wasu harufa domin kwanona yabo na soyayya ko wani abu shi sa na samu sai da annabi ne zai kira aisha ba a ce mata aisha zai ce ya ayi ba mu kuma ya aisha ko dara mai ya ai dara mayyatu ya kai gidan mayya ka ci gaba da zama ka ci gaba da zama samun lafiya ku saura kai gidan mayya ka ci gaba da zama a cikin lafiya ke halal bida ke wato zaman to ba ba kai ba bala'i wala zala munhallan bidar wala zala alqatr munhallan alqatr almatar ruwan sama ya zama to kuma ina addu'a ruwan sama kada ya gushe mun hallan yana farara bi jar'a'iki a rairayin da kike a rairayin an fahimta ya kai gidan mayya abokiyata ko budurwata wannan gida ka ci gaba da zama a cikin yanayi na lafiya da kukuta daga dukkan wani bala'i kuma yana addu'a kada ruwan sama ya gushe yana mai farara akan rairayi ko akan wannan fili na an fahimta aljar'a shi ne mai ramlatun musamman lafin bitu za a ga wuri wanda yake rairayi ba abin nan amma da babu ciyayi a ciki wannan shi ne kiran da jar'a mahallin shahid anan shine ne wala zala munhallan bi jar'aik al-qatr ay wala zala al-qatr al-qatr inna shine ismu zala munhallan kuma kabaru ne kabaru zala sannan la zala din nan wa huwa masbuqun bi shukri nafsihi لأنه مذهوب بالفاعل wahaza abin nan da kuka ji kowallazi shi ne a share ilayin musallihu bi kaunihi wanda mai kulata ya ishara da maganar zai ce wahazin arba'a idan aka yi mai ko don ya ah, za a labari na wani fakka wahazin arba'a lishirki na fiye aw li naslin mutba' yanzu kun fahimci wannan don da da dace ce tarfa ukana al-mubtada isman wal khabar tanfibu ka kana sayyidan umar ka kana zalla ba ta afha asbaha amsa wa sara laysa sai yace zala ha? kun ga biyu fatiya wan fatka uku hudu ah sai ce wa hadin arba'a ma nan guda hudu li shibhi nafsiyin ko na ce wannan guda hudu mutba'atun ana bibiyar su ne li shibhi nafsiyin ba shibhu nafsiyin aw li nafsiyin ko ko ga nafi nafiyu shi ne a ce ma bari ma ta zaka shibhu nafsiyin kuma ne a rigaye shi da la'an nahiya ko da addu'a

ku ya fulabi din menene ku a cikin abu ƙa'idan abin da muka karanta ala ya fulabi ya dara mai ya alal bila akwai wanda zai tuni ba zai kama mun ce mana abin nan waslu hamzatul qati ko qatu hamzatul wasl kun manta ne aslami asalinsa aslami ne ala ya aslami amma sai aka ce ala ya aslami dole ne ku rika lura da wannan ambani karatun a lokacin ke nan yadda aiki yanka baiti yadda kake hurtawa ne ba harufan da aka rubuta Abin da kake hurtawa ne kawai ke rubutawa shi yasa har rubutun a rubu yana bambanta da za a lokacin da muka zo za ku fahimci wannan ala yaslan saboda haka yaslan wannan alif ba zai shiga gaba sai dai ya alif biyu ne zaka koyi kaga ya alif din da aka ce ya ya ji alif ko kaga ba za ka ci ba ga kuma hamza su kaɗi da aka mace ya fi wani saboda haka makara cewa ne kawai a rubutun arubu za ka ce ya da fataha ta ɗauri sin yas ba ruwanka da wannan alif alif alif baki ba ruwanka da kuma shi wannan alif saboda haka maganganun da kake hurtawa su kake aunawa ba asalin harufan da suke rubuta

قالوا تالله تفتأ أنت أنت شين اسمه تفتأ أما أنت أو نعم eh ba shi wannan shirin da yana mahallin kabar yana bigirin kabar na fahimta na fahimta da na mashhur din nan yi zakiran za mu tawili da zakiran saboda haka yana na fi ismu tabtab e eh, yawa kabar kabar tattau saboda haka shi bigiran na fi duk da yake a filinsa a zahirinsa kenan a zahirinsa sa filin ne mudari مرفوع كذا كذا أما في محل نصب لأنه خبر tabtab wani? وصحبه والأنبياء منهم أبونا آدم والأنبياء وهذا سنة مخيراً تاك أيضاً أروف نعم آه آه أي آه. آه، منتي أكوي تمديد مقتول كو حصر mambu asalin saran ambiya'u ne amma nan kuma da shi ne ambiya saboda waka ta miƙe wannan halal ne an fahimta kamar da muka karanta cikin yana cikin abdarura su shirya a muka karanta akwai kasarul mamdud da kuma matul maktub wajen? yawa أين النبيون مع به والأنبياء منهم أبونا آدم أين الذين تمردوا واستكبروا وتهاونوا بنبيهم وتهكموا رباه أقول رأي دا abin nan inda ba zai لك ko لك رباه رباه فرحا من هم قد قصصوا أوقاتهم للعلم يا من يرحم واهد العباد بعلمهم وانصر بهم دين النبي وأنت من لا يهزم يا مسلمون تنبهوا واستيقظوا وتعلموا علم الشريعة ترنموا من يعتنون بعلمهم لم يقصروا تكبروا بل إنهم كرماء ما لم يقتموا وزي أنا قوم كارا قوم كارا ساقا بعدها العلم قال الله قال رسوله أكرم به علما يردده فم يتفاضل الأشخاص في حسناتهم فضلاؤهم من جاهدوا وتعلموا أهل المعارف ميزوا بعلومهم فمتى أتوا عرفوا بأنهم هم ورثوا تراث الأنبياء فإنه نعم المورث والتراث الأعظم صل الإله مع السلام على الذي أرسلته للناس كي لا يظلموا وعلى الصحابة والقرابة إنهم قد ناثروا دين النبي وعلموا aina nabi muhammad muhammad ina annabi muhammad ina annabi muhammad ma asabi tare da sahabbansa duk ba sa sun koma ga ubangiji su kowa da ajinin sai ya koma ga ubangiji su ba su kare ba wal anbiya da annabawa ma ina suke sauran annabawa minhum daga cikin annabawa ma hatta annabin farko abuna adamu shi ma ina yake sun koma ga Allah aina allazina tamarradu takbaru sannan ka dauki ɗaya bangaren kuma bangaren masu bautan shaitan aina allazina tamarradu ina waɗannan da suka yi tawaye takbaru suka yi girman kai wata hawanu bi nabiyihim suka rena annabi su suka dauke shi ba komai ba suka yi ta masa izgilanci wata hakkamu suka yi ta masa izgilanci suka yi ta masa ba at-tahakkum dahabu ba manna wa mutum hausa ina suke Zuma ma sun koma ga Allah mutanen kirkin ajiyar su ya zo za su koma ga Allah haka mutanen banban su rabbahu ya ubangijin farhan man humu karsasu karahinci ko ka tausaya waɗannan da suka keɓe auqatahum lokutan su da ilmi saboda ilmi ya man yarhamu ya wanda ke tausayawa ko wanda ke jin kai wahadin ibada ka shiryar da bayi da ilimin, da ilmin waɗannan mutane wankur bihi dinan nabi ka taimaki addinin annabi da su ta hanyar ilimin. wa anta man la yuzam kai ne waɗanda wanda ba a ci da yaki kai ne waɗanda kai ne wanda ba a rinjaye wadi ya muslimuna يا قوم ظلمي تنبهوا وفرقوا واستيقظوا فرقا وتعلموا علم الشريعة وكوي علم الشريعة تغنموا ذاكوا ربوتا ذاكوا غنمتا من يعتنون بعلمهم لم يخسروا دم ماسو كل عواد علمهم بلا استاجروا بل إنهم كرماء أعصوا abin جرموا ما malam yaktubu matukar ba su koyi ilmi ba bayan sun ba su koye shi sun bayyana da shi ga mutane sun koya wa mutane ya iya ba al'ilmu ƙala Allah ƙala rasulu ilmi dai na hakika ko ilmi mafi daraja shi ne Allah ya ce manzo ya ce manzonsa ya ce akrim bihi a ilma wato ka yi mamakin wato girmansa a matsayin irin wannan matsayi nasa na ilmi Allah ya ce manzon Allah ya ce ko kuma akrim bi ilman kai mamakin irin karamcin su a matsayin ilmi da yuraddidu fam da baki ke ta maimaitawa ya tafadalu al-ashqas fi hasanatihim mutane suna eh, tsere wa juna mun suna me za mu ce da hausa tafadalu suna cin junansu mutane suna cin junansu fi hasarati suna bambanta wannan yana iya cin wannan fi hasarati cikin kyawawan ayyukan amma dai ko zala'uhu wato masu daraja daga cikinsu su ne man jahadu wa ta'allamu wanda suka yi jihadi suka yi kokari sannan kuma suka koyi karatu al-ma'arifi mabuta ilmi muyizu bi ulumihim su waɗannan an bambanta su an ba su daraja ta musamman saboda ilmin wannan shi ya sa ma fa mata atu duk lokacin da suka zo wuri kuri bi annahu hu sai an san su akan cewa lalle su din ne ba su warisu suratul anbiya sun gaji gadin annabawa fa innahu lalle da shani yake ni'mal muwarris ba dallan masu mai gadarwan wato su annabawa wa turatul azam da kuma gado mafi girma wanda shine ilmi ilmin annabawa sallil ilahu wato salli ayyuhal ilah ya abin bautawa kai salati ma salami tare da tsira alallazi akan wannan da alfattahu linnas da ka aiko shi ga mutane kai la yazlimu domin kada su zalunci don ya hana su zalunci wa ala sahabati haka nan kai salati ga sahabbai wal qarabati da kuma iyalai na annabi sallallahu alaihi wasallam innahum lalle su dinnan da sahabbai da qaraba kan nasaru dinan nabi wa allamu tabbas sun taimaki addinin annabi kuma sun koyar da shi ga wasu na'am ta sai bai taukin wani Allah ka ya san a ka san malam ne da yi eh. kai bari kadari ga da akwai da kiri ta rika tijjariya da yau na ji ba a sai ƙarfi shi ne sosai Masha Allah, samu da ya gamu da mu. koya masa a turasa shi ne gado eh, wata abin gadon abin gadon gadon ke da dalilai aka ce neman wani su ma da dan mai gadarwa wanda zai mutu ya bar abin da za a gada ke da shi ne almuwaris wadrasul azab da kuma gado mafi girma da ake gadawa daga mana cewa madalla madallan annabawa da kuma madallan ilmin da annabawa ke gadawa shine ma'anar bai idara filin buhu irada su aka rubuta a sai a gyara idara directorate directorate idara tulbuhu ilmiya Now? eh fiha ayadikum sura ta tahakkam tahakkam ayadikum alkhairin ko alkhairan ayadi yamu yadi wata hannayen laraba sun kira wasu kan kunya da suka yi wa alheri da suka yi wa alheri kunya da lafazin hannu a cewa yana da hannu akan wani mana ya yi wa wani alheri da yawa wato akwai godiya da ya waje wani mana mutane an bar suna imauci a masu ɗaya tsimuwa الله